barka da zuwa wannan tasha mai suna hali dubu domin kasancewa tare da wannan tasha kuwa janyo wayar ka kamar haka ka danna subscribe sannan ka danna kararrawa mun gode tsohon sakataren kungiyar lauyoyi ta ƙasa reshen jihar kano barista sagir suleiman gizawa barista barka da shigowa jama'a assalamu alaikum watakila mai sauraro iman ce wacan na ce jamila giza <laughs> to barista dai kamar da sani watakila a iya cewa yan gida ce tunda kanin jamila giza ne amma dai yanzu wanta ne kani dai kowa a yanzu na ce wanta yanzu na yadda amma dai ni a kani na san amma dai yanzu na yadda wanta ne kai haka kuma muna tare da aboki na barista ibrahim cedi shi ma ya shigo barista barka da shigowa jama'a assalamu alaikum ka san an taba kai ni wata kara barista ne eh. nauya na ah. <laughs> da na yi wata tsokana eh. Eh, eh, ce ma ce eh. ba tare da kawai mun bata lokacin masu sauraro ba na naga awa ɗaya zaka kamar reza mm. inda ya ɗaurin boye nan da nan zaka ga lokacin ya zo mm. na san akwai dai ɗaurin auren wani aboki na za a yi ranar asabar maniru muktar zango da amaryarsa za a yi na ga ranar asabar to muna yi mashi murna an riga ma an yi kai zance Allah ya sanya alheri mm. sai kuma ban sani ba ko akwai wani sako kafin mu shiga babu sako shi kenan kawai ga filiga mai doki mm. barista ba na ga bakin ka ah, ba sabo muna dakon barista Amina Umar idan hali yayi tunda ta dai ga mun tana dutse amma tana hanya ita ma kuma za ta shigo in Allah ya sa ta shigo to in ta shigo ba kuma dama ce yana nan ga kuma barista sa girgizawa a makon da muke ban kwana da shi babban abin da ike jan hankalin mutane shine cece ku ce akan dakatar da babban jojin tarayya Justice Walter Onogen dakatar da shi yayi kama da yanayi na siyasa tunda kaga yanayin yadda kasan mu take yake wasu abubuwan sukan tasowa sai shugabanni su shigar da siyasa a ciki musamman sai abin da zai ba su dama su samu fifiko fiye da abokanan hamayyarsu mm. to dalilin wannan da ya zame mana al'ada mm. sai ya zama koma duk abin da ya taso din sai kuma kaga ne masa wannan kalla ko na siyasar ne ko kuma ba na siyasar bane to amma alhamdulillah wani lokacin kuɗin da Allah ya bawa ilimi na sanin abin tunda an ce fasalu ahli zikri in kuntum la mm. ta'lamun kukan ba da dama ku wayarwa da mutane kai akan shin wannan magana da ake yi ainihin ta menene ne ba wai kuna faɗa ne kawai ku ci a to ai kaza ne ba a kuna faɗa ne ta hanyar kawo ayoyi daga cikin kundin tsarin mulki sannan kuma mutane su ma kansu sai su yi alƙalanci su kalli me kuka ce mai kuma doka ta ce walter shi shine babban jojin najeriya kuma bisa al'ada akwai murahu guda uku da su ne suka haɗu suka yi demokuraɗiyya akwai ɓangaren zartaswa ɓangaren shugaban ƙasa kenan akwai ɓangaren majalisa akwai kuma ɓangaren shari'a shi ma kowanne ana cewa yana cin gashin kansa ne dai da cewa akan ci akwai abin da ake cewa check and balance mm-hmm. kowanne kuma yana yi wa ɗaya ɓangaren tsawa wataƙila akwai ƙarfin da shugaban shugaban kasa yake da shi akan majalisa mm. da kuma shari'a haka ita ma shari'a akwai inda karfin da take da shi akan majalisa da mm. shugaban kasa mm. haka abin yake zazzaga majalisa ana ba ta dama ma ta tsige shugaban kasa in an bi doka haka ita ma bangaren shari'a su ma sana da input yau za a ce sai an je yau tun daga shi kaga har shugaban EFCC ma sun ki har yanzu sun tabbatar da shi kaga wannan ma dama ce aka ba su duk da shugaban kasa ya so haka chief George eh. shi ma akwai confirmation da ake bukata daga gare su yau mm. ban da ma wannan shi mm. chief judge ma ai a ƙarshe ma in shari'a ta kai ta kai ta kai ta kai ana iya zuwa supreme court ya ce mm. zaben nan ya rushe shi kaga in ka kula kowa yana da karfi to halin da muka tsinci kanmu a ciki shine ga mai karfi ɗaya. ya ce ya dakatar da wani mai karfin barin fara da barista sagir gizawa tunda shine tsohon sakataren ƙungiyar mu ta NBA shin me ka kalla akan wannan shin shugaban kasa Muhammadu bari yana da wannan fawa ta dakatar da jojin tarayya Kenya? To jama'a assalamu alaikum. Uh, wato wannan abu da ya faru shi yana ɗaya daga cikin wato lapsus uh, ah, gazawar wato abin da ake cewa man-made law wato dokar da dan adam ne ya yi ta. Ita duk doka da dan adam ne ya yi ta mafi akasari sai an putin ɗinta to test wato sai an fara amfani da ita za ka rika ganin gazawar ta tana ɓulɓullowa. Magana ta gaskiya abun da shugaban ƙasa ya yi babu shi a cikin kundin tsarin mulki. Domin shi kansa kundin tsarin mulki ma bai yi magana suspension wato dakatar da shi babban joji ba kwata-kwata a ciki babu an dai maganar removal ɗinsa ne wato cire shi daga kan kujerarsa idan an same shi da laifi ma'ana shugaban ƙasa yana iya cire yana iya cire shi amma akwai kafa guda biyu da aka ɗaya daga ciki zai iya biya cire shi mm. ta farko ita ce idan aka tura majalisa idan majalisa guda biyu wato Majalisa dattijai da majalisar wakilai suka yi abin da suke cewa resolution wato kudiri mm. bisa rinjayen biyu bisa uku two third majority suka yi wannan kudiri cewa a cire shi bisa wani zargi da ya gabata a gabansu suka bincika suka yi wannan kuduri eh. in suka turo wa shugaban kasa an ce shugaban kasa ya cire shi ko kuma ita majalisar alkalai wato wata hukuma da ake cewa NJC National Judicial Council wanda ita take da alhakin ci gaba da ladabtar da alkalai duka alkalan babbar kotu har shi chief judge shine ta zamu zo kan wannan gabar abin da ya kai ga shugaban kasa ya aiwatar da abin da ya aiwatar mm-hmm. ita wannan majalisa ta NJC idan suka duba suka binciki ɗaya daga cikin alkalai ko shi chief judge ne yana da laifi za su iya recommending wato za su iya bawa shugaban kasa shawara cewa a cire shi abin da tsarin mulki ya yarda da shi kenan magana cire shi babban joji ma'ana wannan cire shi da shugaban kasa ya yi ba a bi tanadin kundin tsarin mulkin Najeriya ba babu wurin a tsarin mulki eh, babu ma dakatar da shi a'a an makale da dokar kodar kotu mm, eh. domin abin da ya faru ana ta ta birza akan za a yi shari'ar ko ba za a yi ba an gabatar da shi shugaban kasa tun da baya da immunity bangaren shugaban kasa kenan an karkashin hukumar uh, CCB wato Code of Conduct Beru mm. sun gabatar da korafin su gaban CCT Code of Conduct Tribunal wanda suka ba da caji aka gayyato shi domin ya zo ya tsaya ya amsa tuhumar da ake masa wanda uh, shi kuma nasa fahimtar da kuma lauyoyi da suke tsaya masa suka ci ai kotun ma ba ta da hurumi wato ishi ta wannan tribunal ba ta da hurumi CCT ba ta da hurumin mata ta saurare shi ba tare da NJC sun binciki laifin da ake zargin yayi ba tunda akwai bambanci da ake ta kawowa na cewa ko shi judicial officer ne kawai ko public officer ne idan judicial officer ne wato ma'aikacin shari'a ne shi dole ne ba wata hukuma da za ta ladabtar da shi sai NJC tukunna mm. sai bayan ta same shi da laifi ba kowane ma'aikaci ne yake zama public officer ba kenan ba kowane ma'aikaci zai iya zama judicial officer amma shi a matsayinsa na alkalin babban kotu bisa 6th schedule na constitution wato ba sai da zan fassara 6th schedule ba mm. an an an kira shi a matsayin public officer mm. kasancewar wannan mukamin da yake rike da shi na chief joji saboda haka abubuwa ne na fassara abubuwa ne na fahimta idan ka ce shi judicial officer ne zaka ce lalle lalle sai NJC ce za ta da shi to akan haka wanda suke zargi ko suke jayayya cewa wannan CCT ba ta da hurumi mm. akan haka suka tafi su kuma bangaren shugaban kasa sana cewa ai public officer ne code of conduct yana regulating public officers ne mm. saboda haka ya karye ka'idar public officers dole code of conduct tunda ba da immunity za ta je ta tuhumi neme shi a gabanta to ana cikin wannan za ya je an samu koda a badadinsa duk da ba shi ya je shigar da wasu kararraki ba daban mm. a wasu kotuna manyan kotuna high court da kuma federal high court mm. da kuma kotun uh, uh, uh, national industrial court mm. kotun jayayyar ma'aikata eh. yawwa to shine su kuma bangaren shugaban kasa suka garzaya ita wannan kotun da ake tuhumarsa wato court of conduct tribunal ta wani roko da muke cewa expert wato roko da ba sai an saurari ɗaya bangaren ba eh. sai aka ba da oda cewa shugaban kasa ana ba shi umarnin ya dakatar da shi domin ya tsaya ya saurari wannan shari'a da take gabanta wataƙila kafin na je gurin cedi eh. ita kotu ita ta ba da oda cewa shugaban kasa ya dakatar da walter onoke yawwa a doka eh. kotu dama tana da hurumi mm. ta ba shugaban kasa shawara cewa i cire wani ko kuma oda tunda umarni ta ba umarni ne kotu tana da hurumi ta ba da oda ta yi ko ga shugaban kasa ko ga majalisa ko ga duk wani dan kasa ya danganta da abin da ake cewa local standard wato wanda zai zo ya gabatar da korafi yana da horamin hmm. ya gabatar in yana da hurumi yana da right in yana da shi aka ce kuma da never da is right that is remedy hmm. da aka ce kana da wani haƙƙi kana da dama a saurare ka to kana da daman kuma a baka haƙƙin ko hmm. abin da ka saurara so abin wanda ya zo ya gabatar da wannan korafi in ya tabbatar da wayannan abubuwa za a bashi amma akwai dan nakasu da ake gani ga fahimta ta da kuma mutane wasu suke ganin fahimta kasancewa roƙon nan an yi shi ne wanda ake cewa expert wato ba tare da an sanar da shi ɗaya ba na gaba gadi amma kafin a yi shi an gabatar da shi na on notice wato motion on notice wanda an sanar da shi ɗaya bangaren cewa za a nemi a dakatar da kai har aka ɗan yi jayayya ta taɓurza kan sauraron wannan roƙon sai aka ɗaga za a saurari wannan roƙon zuwa ranar da aka je last na manta ranar wanda ranar shi alƙalin wannan tribunal alƙali aladi umar ya ce ya ɗaga illa masha allahu to wannan ranar da ya ce ya ɗaga illa masha allahu ranar roƙon za a saurara cewa a dakatar da shi chief joji ko kar a dakatar da shi Eh, kafin wannan sai sai jariyoyi sun yi jayayya sai kuma ya faɗi ra'ayinsa to kafin ai wannan kuma sai aka zo aka roki wannan roko na gaba gadi to a bisa fahimta ta ta shari'a muna ganin cewa muddin ka sanar da ni cewa kana roƙon a dakatar da ni ko kana roƙon kan na ci gaba da aikin da nake ko wani gini ko wani abu kamar ga ka sanar da ni domin zaka bani motion din hmm. ina shiryawa in dawo ranar da za a yi saurara domin gabatar da martani na hmm. eh sai kuma ka dawo expert eh, abin da kake nema din nan kuma ka zo ta gaba gadi aka ka aiwatar da shi to ana gama kamar an yi abin da ake cewa yi overreaching wato ya yi overreaching opponent ɗinka eh. wanda shi a sikeli wato na adalci na justice an ce ka taɓa yin wani abu da zai overreaching wato ya zai zamto shi baka ba shi damar ya ce ba akan abin da mm. yana da dama ya ce mm. to wannan ne kawai abubuwan da hani nake gani na yan matsaloli akan abin amma shugaban kasan aka ba shi umarni yana da dama ya bi sai dai kuma kallon cewa umarni nawa aka ba shi a baya bai bi ba <laughs> wannan wani kallo ne daban yawa akwai batun waɗanda yanzu haka suna daure ko tuna da yawa sun ba da dama sun ci a sake su sake su kuma ba sake su ba yawa ana yin abin da ake cewa aya qur'ani atu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd barin je ga barista ce di mm. kaji abin da barista sagir gezawa ya fada haka ne batun okay haka ne ma kawai ma na ji abin da na ji abin da ya faɗa <laughs> to kaji batun da yake yi cewa mm. shugaban kasa akwai akwai abin da ake cewa lauje cikin nadi mm. wajen wannan mataki da aka dauka akan Walter again Mm. duk da cewa kotu ce ta bawa shugaban ƙasa umarni to shi barista idan na fahimce shi yana nufin cewa akwai wani sarke-sarke a cikin umarnin mm. kai ya ka kalle shi to kusan abin da yayana yake faɗa mm. abin haka ne abin da zan iya karawa kawai shine da yawa idan aka samu irin wannan abubuwa na shari'a to wanda suke cikinta sun san menene ita amma kuma public mutane me za su fahimce ta shine matsalar abin da mutane suka ji doka ta fito karara kallon da su fara kamata su ce a an yi kaza ko ba a yi kaza ba to kai kuma masanin shari'a idan ka zo zaka duba to me matsayin wannan abin da aka yi na farko dai maganar bawa shugaban kasa oda da aka yi cewa ya dakatar da tip judge shugaban kasa ya kamata ya bi wannan oda tunda tsarin mu na doka shari'a duk wata oda cewa aka yi komai lalacewarta in dai har competent body ne ya bada ita kotu ta bada ita to za a bi ta har sai an nullifying ɗinta ba na sai an rusa wannan odar to shi a kashin kansa ya kamata ya bi wannan order to amma kamar yadda barista gezawa yake faɗa abun dubawa shine wasu abubuwa da suke a gudundune a cikin ginshikin yadda aka yi aka samu odar idan muka koma dan baya kaɗan ko daga sanda aka yi petition din kusan kwana uku a tsakani eh, sai aka sa ranar zuwa kotu eh, wannan abin a wannan irin kes babba kamar haka for the first time muke witnessing dinsa a ƙasar nan mm. ga munan da na san tabbatar barista gezawa yana da client ɗinsa da yawa ina da nawa da yawa a cikin prison muna nan muna ta yaki a jadawalin tattauna ma akwai cunkoso da ake eh, samu mm. sai ka kai shari'a sai ka ga eh, ai kafin kafin ma mu kawo nan eh. muna ta fama ya za a yi filing din caji mm. a kansu ni personally ina da wani client da ake cajin sa da taking hostage na mutane na zo zan masa beli na nemi beli a lower court ba a bayar ba sai na ce masa za mu file court sai ce min shi da Allah abin da yake so na je na ga ya za a yi ai caji a zo in yana da laifi a kama shi in ba shi da laifi a sake shi mm. ya ya sace mutane yace in yana da laifi a ɗaure shi in ba shi da laifi a sake shi mm. saboda tsabar dadewa da suke a prison da zama na rashin tabbas to amma wannan kwana uku eh mm. kwana uku akwai wanda na yake shekarar shekararsa takwas a kurkuku mm, kuma akan ba a yi caji ba ƙarshe aka yi kuma a shi. kuma wataƙila ka san yanzu ko tela in ka kai wa ɗinki <laughs> <laughs> ɗinki ba kuɗi akwai shaf eh. shaf akwai akwai express eh. gaskiya ne ko wataƙila express ne shi eh, to to to ya zama express line yake kai a ce tunda ta manya ake ba abin da su wani wanda yake cikin system sosai yake a practice na hmm. shari'a abin zai bashi mamaki yadda aka yi wannan bayan nan kuma kamar yadda barista geza zai magana akan ishu na neman espate din nan duk lokacin da aka ce har an ba da motion on notice na sadarwa an sanar da wannan hmm. to kotu ma bai kamata a ce ta saurari wani abu espate ba ko da an kama in dai akan wannan ishu din ne eh. saboda da yawa yanzu alƙalan mu zaka je da ka san sharadi ne idan ka je da espate sai ka je da on notice eh. a haɗe wani alƙalin misalin yana duba expert din ka sai ce a ah, putin din wayancan on notice a sanar da su a zo a jikuwa da kuwa eh. mm. to kaga wancan bai ma san an kawo ba aka ce lallai a sanar da shi ba dai kuma wannan an riga an sanar da shi ya san za a ji wannan abin kawai sai ya ji ta bayan fage an zo an ce ai kuma an samu wata oda akan same issue da yake gaskiya wannan abu ne wanda yake sabo kuma wanda duk wani mai wanda yake akan harkar shari'a zai ji shi abu ne ba na daɗi eh, mm. amma da suna hajara yawa eh. sai dai illa iyaka ka san abin da ya shafi shari'a da yawa mu lauyoyi idan aka zo aka ce wannan doka ce ta ce ai abu za mu rufe idan mu mu ce an yi daidai mm. saboda akwai bambanci tsakanin morality da kuma legality eh. abin da ake ganin cewa shi ya dace da kuma mm. abin da yake doka wani lokacin abin da ya dace maka a gurin ka ita doka sai ta ce ba shi ya dace shine sa ake cewa shari'a sabanin hankali to bari watakila za mu dawo uh, kan wannan dai batu din yanzu bari mu kalli shi walta orogen mu kuma kalli tuhumar da ake masa mm. har ta kai ga an kai wannan magana mm. za mu yi magana zuwan sa dubai din nan da ake zargin ya je taron atiku amma yanzu kafin shi mm. akwai batun da ake na cewa an samu wasu kuɗaɗe biliyoyi malala gashin tinkiya makarar duniya a cikin asusansa ba asusu ba da yawa a ce ga wannan ga wannan ga wannan kuma a ciki akwai kuɗaɗen da ma bai ma gabatar da su a cikin kadarorin da ya mallaka ba wanda doka ta tanadi cewa idan mutum zai shiga irin waɗannan waɗannan ayyukan sai ya nuna kadarorinsa domin da yaƙi da cin hanci da rashawa mm, mm. ba ku a ganin duk da cewa wancan ɗin ku a fahimtar ku an bi ta bayan fage an yi amfani da ƙarfi na fada shugaban ƙasa ko wani abu makamancin haka an yi abin da kuke ganin ya saba da doka to ba za kuma ku kalli laifin da ake tuhumarsa da shi ba ai shine eh, kamar abin da Ibrahim Shedi ya gama faɗa yanzu mm. a matsayin ita shari'a kallon daidai a idan mutane ko a idan al'umma da kuma kallon daidai a doka a dokoki wato abin da bature yake cewa two wrongs never make a right ne wato dan wancan yayi ba daidai ba kai maka zo ka sake cewa ai tunda ba daidai ba ni ma in yi ba daidai ba to gaba daya da sai da ake ta gujewa din sai ya faru wato kyawos kenan taimakon self help kowa sai ya taimaki kansa mm. Abin da ake ta gujewa kenan nafsi nafsi kowa ta kansa yake yi ba daidai bane da ake zargin shewa ya aikata laifuffukan manya manya laifuffuka ne sun kuma saba da ofishinsa mm, kuma kaga abin Allah wa dare ne musamman a wannan lokaci da ake yaki da cin hanci da rashawa ma na da cin da shau kuna da kaman menene ne. muna nan zo kai tunda ka ga eh. a nan Kano ma akwai akwai magana eh. tunda ka ga akwai zargi na dalolin nan da ake magana na bidiyo eh kasa ya zo kamar ya nuna amma eh. shi ma za mu zo kai kada mu yi riga malam to babu matsala eh sai mu gama da onogen eh saboda haka laifuffuka ne manya-manya kuma in zargi ya tabbata wato laifuka ne da ya kamata lalle lalle a masa hukunci don aladabtar da shi da kuma wanda suke biye da shi a baya babu yadda za a yi ni na karanta jawabinsa da ya yi kamar statement ɗinsa da ya bawa code of conduct babu yadda za a ce ka kai irin wannan matsayin kuma akwai account ɗinka ina zaton wurin guda biyar da suke da kuɗaɗe na foreign currency yawa na kasashen waje da pan da euro eh, eh. duka a ce kuma waye ka manta da su jimlatan kuɗaɗen ana maganar wurin dala miliyan ɗaya da wani abu kuma ka zo ciki wannan form wanda wannan fom rantsuwa ce ake yi mm. kuma mutane kullum muna ganin su a kotu sai ka je gaban jojo ma zaka sa hannu mm. ba ma a gaban commissioner for oath wato mm. in ka je kotu inda ake yin affidavit akwai wanda ake cewa commissioner of for oath wanda shi yake rantsar da mutane eh. to su duk code of conduct form ba a rantsar da shi a gaban wannan commissioner for oath din ya wuce gabansa sai matsayin wanda ya kai high court judge zuwa sama to amma nan dan katse ka eh. ka ce code of conduct form mm. shi code of conduct form laifin sa wace kotu take da alhakin yin hukunci tribunal din ce code of conduct tribunal ta Ladi umar ba haka ne za mu dawo kan waccan magana da kake tantama mm. cewa shi judicial officer ne mm. ko kuma public officer idan idan zan dan eh, eh. akan waccan magana bari eh. yawa misali kaga kenan tunda har ya yadda mm. ya cike wancan form din ashe kenan dole zai yadda waccan kotun ta yi masa hukunci idan an same shi da saba wannan court din amma ya kace to ai shine abin da na gaya maka na cewa wannan tasgaro da ake samu a na dokoki wato man law sai wani abu ya faru gyaru sannan za a ga wata abin da bature ke lakuna yawa yawa a kan wannan isu din eh. Eh. kaga can an yi defining dinsa a matsayin judicial officer mm. aka ce ga body din da yake zai tuhume shi mm. nan kuma aka yi defining dinsa in ka duba nan wannan fifth schedule din mm. part 2 a nan shine na biyar i think a wayanda aka lissafo wayanda aka ce su ma public officers ne in ka duba nan shi ma ya faɗo nan shi ofishinsa Eh. dan shi ma public officer shi ma public eh. officer ne a nan gurin hmm. to a irin nan idan aka taso sai a je a nemi interpretation na hmm. kotu oh, wanne ya kamata a dauka tunda dama yana daga cikin duty din kotu ta fassara doka saboda eh, dokokin ne suka cin hade eh bari in ba da wani misali a nan Kano an taɓa yin wani samun wani rikici hmm. akan wannan abin da ya shafi judicial officer ko kuma public officer na kotun justice eti badamasi yawwa justice eti badamasi shine ma yayi hukunci yace akwai hukumar anti corruption gargashin muhimmar gajiri mun gada ita ce take zargin waɗansu ma'aikatan kotu da aka yi mata ƙara mm. cewa akwai kuɗaɗe da ba sa saka wa gwamnati sai mm. suke karkatar da su aljihunsu mm. amma an same su da stam da form da rasit da suke bayarwa to da aka zo an kawo su ma an fara binciken su sai suka garzaya kotu suka ce ai su wannan hukuma shi da hurumi sai aka ce to shikenan kotu za ta duba karshe kotu karkashin justice uh, A.T. Badamasi ta yi hukunci cewa kawai JSC yawa JSC ita ce kadai take da hurumin hukunta su kuma wannan magana ta wuce ba a hukunta su wataƙila da ni ne hmm. da sai in yadda cewa mu yi din ne akan wannan eh. akwai bambanci da wannan sinari oh, akwai bambanci eh. idan aka zo aka ce ai idan aka ce wannan judicial officer ne ba ana nufin gaba ɗaya duk laifin da ya yi sai JSC ko NJC ta ta saurare shi ba idan laifin da ya yi na cikin aikin shari'a kotu ne ai su ma laifin nasu a cikin shari'a kotu to saboda haka JSC ce take da wani akan wannan amma shi ne kamar yadda my lord ya faɗa to sunan ba hukunci yanzu shi ma yanzu shi ma kamar na onogen barin ɗanyi wani tsokaci a kai mm. shi ma kamar na onogen shi laifinsa na code of conduct tribunal ne mm. ba laifi ne na njc ba su ne ni wannan fasinar ra'ayina ne ita take da wurin a kaddara mm. a kaddara onogen zuwa ya dau bindiga ya harbe wani sai a ce sai njc sai take da hurumi ah. saboda alkali ne shi eh, kaga yan sanda ne kaga me yasa saboda akwai law din da ya regulation din wannan laifuffukan kaga nan ma tunda da akwai law din da ya regulation din wannan laifin da ya yi Eh. to shi ya kamata a bar wasu kuma musamman ma gashi form din da ya cike sunansa code of conduct eh, eh, kuma sannan clearly constitution mm. ya ambata sunan office dinsa a matsayin wa'anda za su cike wannan form din yawa dan haka na fahimce mu gaba ɗaya bakin mu ya zo daya cewa code of conduct tana da hurumi ta tuhume shi tana da wannan laifi tana da amma hanyar da aka bi tana da hurumi amma abubuwan ne suka zo wato ya bada kofar interpretation ya bada kofar mm. mutane su faɗi ra'ayoyinsu saboda tuni an samu constitution ne nan ya kira shi judicial officer ya ce mm. kuma ga wanda zai ladabtar da judicial officer mm. NJC mm. a wata sadarar kuma a can gaba sai ya kira shi ya ce ai shi kuma public officer ne kuma ya faɗi wanda za su ladabtar da public officer so kaga shi yana cin tudu biyu kenan a can bangaren yana cin tudun judicial officer a nan bangaren yana cin tudun public officer amma kamar yadda ce ya faɗa sai a duba laifin da yayi in the performance of his judicial functions ne wato a wurin aiwatar da aikinsa ne na matsayinsa na judicial officer ya aikata laifi misali can hanci da rashawa misali wasa da kafar shari'a misali karkatar da akalar adalci da sauransu wayannan laifuffukan ne in wannan laifuffukan ne dama ko ba ko tantama NJC zai tafi mm. amma idan wani laifi ne da yake da wata doka da ta yi regulating ɗinsa automatically kamar yadda ce ya faɗa yanzu in kisan kai ne ko fyaɗe ko wani abu wurin 'yan sanda ma direct zai tafi mm. so da wannan ana tunanin code of conduct beru ne ya cike form ya basu aka samu false declaration ko non declaration su ne za su bincika su ne kuma za su tuhume shi a cct wannan daidai ne gaskiya mm. akwai eh. wani abu da nake so mutane su sani da kuma mu ma nan mu sani wani mm. lokacin za a yi abu sai ka ga mutane sun ɗauki sentiment mm. kowa idan ni ina son wani sai in ce yi daidai wannan abun a tarihance an taba suspending din Chief judge a Abia eh. sannan wannan Senate President din na yanzu da yake kai shi mm. ma ya taba suspending din nasa su ba ma tare da oda na kotu ba amma kaga du tarihin su ya gushe sai wannan maybe saboda an zo akan gaba mm. ta siyasa da sauransu mm, akwai zargi da aka yi masa cewa ya halarci wani taron siyasa a boye da aka yi a Dubai da dan takarar shugaban kasa mm. tsohon mataimakin shugaban kasa a tiku Abubakar ba kwa ganin wannan ma kaman ya ci amanar ofishinsa tun daga hotonsa an nuna a gurin taron kuma bai fito ya ce kulonin bane eh to to to kasa ni da nan zan faɗi kamar abin watakila shugaban kasa ya faɗa wani lokacin da ya je wannan platform na the candidates mm. da kaɗe jarida kadiri ahmad ta masa tambaya akan wani faifan bidiyo da ake zargin gwamnan kano ya eh, sai ya ce i don't know the extent of technology deployed wato bai san iyakar fasahar da aka yi amfani da ita wurin yin wannan bidiyo ba eh. to bisa haka mu ba mu san fasahar da aka yi amfani da ita wurin yin wannan <laughs> hoto ba <laughs> gaskiya eh, amma dai wannan dan haka baka da tabbas ko gaske ne ko ba gaske bane amma dai zancen yana ta zagayawa kuma dai bamu ji ko su bangaren eh, bangaren shi dan takarar shugaban kasa sun fito sun karyata ko kuma shi bangaren shi wani ma tsokaci a nan wannan kusan labari ne da zamu ce yake yawo akan local social media ba ma halattacciya da aka sani ba eh. to kusan kuma shi halattacciya ce amma jita jita ce eh jita jita mm. muna nufin halattacciya kamar mai rijista yanzu kamar da kamar mun gani a website ko kuma abin nan na freedom radio ko na mm. dala za mu iya dan ganin kanshin abin tunda su sai sun bincika da kyau to amma yanzu babu wata babbar jarida abin da yana ta yawo dai a baki da kuma jaridun yanar gizo su kuma jaridun yanar gizo suna da matsala Allah ya sa mu dace bari mu mm. kalli dakatar da shi kuma dai menene dai an dakatar da shi mm. domin an rantsar da wanda zai gaje shi mm. an samu na riko Ibrahim Tanko shi ibrahim tanko yanzu haka akwai kan lauyoyi ya rabu biyu mm. a nan najeriya wasu mm. na ganin cewa shi ma ai ya saba doka da ya mika kansa ga shugaban kasa iran da shi mm. suna ganin cewa ai sai dai njc ita za ta kai shi ba risa gizawa ya kalli wannan a wannan ba daidai bane ni a fahimta ta tun da ka ce kan lauyoyi ya rabu to ni ina ganin ina daga bangaren wanda suke ganin cewa justice ibrahim tanko bai aikata wani laifi ba domin shi actin za a naɗa shi ita kuma dokar na actin ba ta yi maganar recommendation na njc ba inda substantive za a naɗa shi wato na dindindin mm, tabbatacce mm. to sai njc sun yi recommending ɗinsa sai dai idan an naɗa shi ɗin ana neman zai wuce wannan wata uku ɗin kamar yadda muke da shi a nan kano misali eh. to njc za a iya nema za su ba da recommendation za su ba da extension mm. a kyale shi ya ci gaba da zama actin kafin a naɗa substantive eh. amma shi matsayinsa inda za a naɗa actin shugaban ƙasa yana da absolute power ya ɗauko cikakkiyar eh. iko ya dauko Mosinio aka ce ba ce ya je ya zabo wani a cikin su ba kawai Mosinio zai dauko domin riƙewa zai yi ba kamar na yan sanda ba da zai zabo ba kamar yan sanda ba eh. eh wanda shi is more of political appointment dama eh. ina jin yan sanda da ka zo commissioner to ka kure duk wani abu kuma privilege ne in da rabanka sai ka samu da rabanka sai ka samu gaskiya yawa to shi Mosinio wato wanda yafi kowa a rankin din su hmm. um, wanda yake bin dadewa hmm. shi za a dauko a bashi acting chief judge chief justice har kuma in shi za a ba ya tabbas sai a tura wa majalisa ta yi confirming dinsa in njc ta yi recommending dinsa. Mm, to eh. wannan lokaci ba zai bar mu ba amma na zan so mu taba na kano dinnan. nan mm. sai dai ban sani ba tun daga ku ko za ku yi wa masu sauraron mu alkawari mm. cewa za ku dawo makon gobe alabashin mu duba na kano dinnan. in ka kula kano wata da watanni shekara da shekaru <laughs> tim mu za ka ga cewa kamar an yi cewa na je kana yi kana yi ba za a ce ba za a ce na je kana yi kan ma ban ce na je kana yi eh, na rikon kwarya ne hmm. Hmm. kuma a baya an yi na rikon kwaryar justice uh, patricia ta gama rikon kwaryar ta tafi shi ma hmm. wannan ya zo kaga shi ma ban sani ba ko ba za a tabbatar da shi ba wani ya zo shi ma ya tafi watakila abu ne da ya kamata a ce an tattauna an kuma wayewa da mutane kai me hadarin sa me amfanin sa me illarsa idan za ku yi alkawari makon gobe kawai sai zama yana rikicin to kun yi wa masaura to bari mu dakatar da wannan magana ta onogen amma za mu karkare da abu guda daya zuwa yanzu dakatar da onogen dinnan ya bude wani shafi na jawo kawo wasu abubuwa da aka ba wa shugaban kasa oda a yake aiwatarwa mm. alal misali an ba shi oda akan cewa a saki malam ibrahim alzazzaki mm. shugaban ɗari shi'a mm. na najeriya amma ba a yi tabbatar da wannan oda ba haka kuma an ba shi oda akan cewa a saki tsohon mai ba wa shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro malam samba da suki kanal mai ritaya shi ma ba a aiwatar ba banda waɗannan kuma zaka ga a ƙanana ƙananan nan ma ƙasar da an ce daga na gaba akan zurfin ruwa za ka ga kotu ta bawa ko 'yan sanda ko ss oda cewa a saki wani da aka kama shi ba bisa ka'ida ba ko kuma a saki wani da ake tsare da shi babu gaira ba dalili amma za ka ga ba abu ba mm. me alakar rashin sakin su zazzaki da sauran mutane ya mu bayi da kuma bin wannan oda ta onogen nan da nan wato unfortunately gaskiya magana ta gaskiya fara shi kuma wannan sha wata iko to wani yake da shi yake nuna ina akalar za a bi din ko ba inda ba yake zabar da yawo to dan ba mu da wani karin bayani bayani da wuce wannan domin dar kotu eh, kuma dole ne a bita eh, su wadda ake bada misali da biyu din nan kuma su har kotunan appeal ma wato kotunan manyan kotuna na ɗaukaka ƙara sun domin an yi appeal a kai sun tabbatar da cewa a sake su a kai mm, ita amma kotu ce ta kirkira su bakin shugaban yawa yawa kuma har hatta kotun ECOWAS da ake cewa wato kungiyar eh, Afirka ta yamma West Africa tana da kotu da take mm. bibiya kuma nigeria tana daga cikin masu san mm. da suka yi ai kotun ma tana zama a Najeriya ma tana nan a Abuja eh sakatariyar ta ma tana nan a Abuja eh, eh, yawa kuma kotu ce mai iko in ta bada umarni ya kamata a bi idan zaka iya tunawa akwai wani lokaci da wasu wani gida da aka je aka kakkashe wasu mutane kaza kaza da kotun ta bada umarni ta ce gashi gashi gashi ina zaton an bi har an ba wasu compensation da su yawa to wannan yana nuna sha'awar gwamnati in tana so mm. ta bi kodar za ta bi mm. amma wanda ba ta so ta bi din ko daga wace kotu kotu ta fito gashi nan shi da karar babu wata jayayya akai bata ba mm. wayannan manya manyan mutane ma kenan da aka san ga sunan burjek mu muna da su dan ba mm. kama suna zaka yi ba mm. amma muna da su burjek da zaka ga a hukumomi musamman manyan hukumomi irin na tsaro masu farin kaya musamman masu bindiga eh, da bindiga da farin kaya eh. masu farin kaya eh, masu bindiga da farin kaya amma masu bindiga da oh, oh, oh. na je gano yawa <laughs> to ga court order number jik a kansu yanzu kananan shari'u ma da muke da su ga shi ma batu ne mai muhimmanci shi ma eh, sa shi a eh, bakon goban nan eh musa shi a mala shi ma dan ina da case study ma eh. akan wannan na ni ma ina da shi da har wani har wasu bayan Allah ma a nan Kano yan asalin nan jihar Kano ne aka mm. kama su tun lokacin ana Boko Haram mm. da aka kama su aka kai su Abuja kuma aka yi abin da aka yi sun dade mm. ko ta bada umarnin cewa a sake su amma su ma har yanzu halin ya halaku to ni ma wannan da nake baka labari sai da muka samu ko order a Federal High Court aka zo ni ɗaya daga cikin daraktoci na legal services ma wato na wurin da bakinsa ya gaya min cewa su fa kowace da kotu aka ba su su ba za su bi ba in ba umarnin da aka basu daga daga saman su ba kuma haka aka yi da aka ba da odar aka ce a sake shi din ba su sake shi ba amma da inda Allah ya taimake mu kuma sai suka gabatar da shi a kotu bayan tsawon wata goma sha ɗaya yana hannun su oh, oh. sai suka caje shi aka yi shari'arsa mu namu daga samun odar sai da ya shekara biyu sannan sai aka ce masa kaga an tsare ka ba a ce maka ga laifin da kai ba da Allah ka yi hakuri ka Allah ya kaddara aka sallamo mana shi a to kullum compensation to gaskiya mun yi yunkurin haka kasan lauya baya ɗaukar brief dole sai client ɗinsa ya bashi eh, umarni daga nan dai shi sai ya tafi kotun koli ta Allah ya ce ya barwa Allah <laughs> kamar yadda suka ce bari mu dawo Kano inda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kawo ziyara kuma a cikin aikinsa ko kuma sa na yaƙi da cin hanci da rashawa an yi ta maganganu kafin sa. musamman ma akan wannan abin da ake zargi ya faru ga gwamnan mu Dr. Abdullahi Umar Ganduje wato ina nufin batun bidiyon da aka nuno shi yana sassakawa a cikin aljihu kuma ake zargin cewa kuɗi ne na 'yan kwangila da suke bashi toshiyar baki na aiki da aka basu amma daga bisani zancen ya baza gari kuma ana ganin cewa shugaban ƙasa ma Muhammad Buhari ya fusata da wannan abu har ma ake ganin cewa idan ya zo Kano ba ma zai sakawa gwamna Ganduje fuska ba mhm. mutane suka ta musamman 'yan adawa 'yan jam'iyyun adawa suke ta ganin cewa idan ma ko da ma din ya zo zai zo gurin al'umma jihar Kano to fa ba ma zai daga hannun Ganduje ba domin yaƙi jinin masu cin hanci da rashawa mm. tunda zargi ya yi karfi da dai ba a tabbatar ba mm. to amma abin mamaki barista mm. ta faru ta kare muhammadu buhari ya daga hannun dr abdullahi umar ganduje kai ya ka kalli wannan kuma in ka hada shi da batun yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya to bayan hakan ta faru na ga hotuna da shi mai girma shugaban kasa yana daga hannun shi mai girma gwamnan jihar Kano murmushi eh dukan su suna murmushi eh na ji magana <laughs> to na ga hotuna taron nan ana yin bayan taron sai kuma mai magana da yawun shugaban kasa malam garba mm. shehu ya ba da wani statement wani jawabi mm. akan cewa ga dalilin da yasa aka yi haka din mm. kasancewar mutane sun yi cewa wannan ya kawo karshen wato perception ganin da mutane suke wannan gwamnati ce mai rajin uh, yaki da cin hanci da rashawa wanda yake cewa wato akwai abin da ake cewa presumption of innocence wato mm-hmm. ana zargin ana zargin ka wato ana daukan ka zato yawwa to ni abin da zan faɗa ana tabbatar da eh, shi ma zato ne yawwa <laughs> kuma <laughs> shi ba gashi an tabbatar eh, ai shi onogen eh. ba to akai an cire shi ba an dakatar da shi akai ah, sannan sannan kuma aka ce <laughs> ah, shi mai girma gwamna wanda duk mun sani yana enjoying abin da ake cewa immunity to amma na ga fayo shi ma na yake fayo shi yana cikin immunity ma har aka rufe masa bank account har sai da ya garzaya kotu cewa immunity din bai ba da daman a sa sunansa domin court order aka samu ta freezing account mm. bai ba da daman ma a yi shigar da ƙara da sunansa ba mm. saboda haka yin wannan ya karya masa immunity dole kotu ta ce a saki wannan bank account mm. amma ba za a iya hana bincike ba eh, wato bincike to ai an yi bincike har yasa aka ce an rufe ma wasu mm. account din sa to mu Kano binciken me yasa ba bai dai zo bai a bayyana ba in ma an yi ko in ana yi babu wata shaida da ta bayyana ga al'umma cewa an yi haka din tunda kamar yadda na sake faɗa ɗazu akan inda shugaban ƙasa ke magana a the candidate shi yana mamakin yadda har hakan ta faru ne Eh. sannan kuma yana mamakin cewa watakila da fasaha fasahar da ake amfani da ita so kaga wannan yana nuna cewa shugaban kasa ko fada shugaban kasa ko bangaren zartarwa na shugaban kasa ba su dau wani mataki ba sannan shugaban kasa ya ce maganar tana gaban majalisa da kotu eh, amma kuma yana gabata gaban majalisa kaga da naga statement din garba shehu na jiya na dauka za a gyara akan wannan magana da shugaban kasa ya yi a wancan lokacin amma still an yi magana magana kuma ba ta gaban majalisa mm, mm. Ah, ba kuma ba ta gaban kotu abin da yake a gaban kotu civil case ne na neman bata suna eh, a shi gwamna shi ne kai kara eh. mm. saboda haka wannan ya nuna cewa ko ita bangaren shugaban kasa ko fa da shugaban kasa da gangan suke yin abin da suke dan su kau da ido a kai. ko kuma gaskiya wato abin da bature yake cewa they are not in tune with reality masu mm. san menene ma yake faruwa akan waɗannan maganganu ba mm. ba su yi binciken da ya kamata su yi ba su san matsayin abin kafin su rika gaya wa al'umma cewa to watakila za mu dawo bari zan je shi ma in ji me ra'ayin barista ce da akan wani amma kafin kai Ibrahim Chidi za mu kalli cewa wannan watakila za a ce buri yi kama da mutum dangane da yaƙi da ake yi da masu cin hanci da rashawa a Najeriya domin za ka duba cinan kusan duk wanda ya karbi shahadar APC za ka ga cewa to fa kenan shi ya zama wankakke ya zama ka yau mawuli da ummahu mm. <laughs> za ka iska cewa in dai duk laifinka duk shari'ar da kake da ita a kotu duk tuhumar da ta yi karfi a kanka inda za ka ce to kai ka fice daga jam'iyyar ka ta amayya ka koma APC apc to za ga an kau da kai a kanka watakila irin wancan immunity din na musamman shi watakila za mu ce da abdullahi umar ganduje ya amfana allah masani barista ce ɗiya ka kalli wannan ma'ana in ka kuna so ka kwatanta ka kalli irin su a Fabio suna da shari'o'i da yawa a mm. kotu za ka ga gaba ba dai da surutu surutu an ce egypt city sun fara tuhumarsa banda su akwai mutane da in ka haɗa kuɗaɗen ma da ake zargin su da ci za ka ga abin ma ya isa ma ɗauke wa najeriya wani takaici amma duk suna cikin apc ko babu abin da aka yi musu wato wannan gaskiya idan aka yi masa duba na sosai za a ga kamar ana cewa abin da ake cewa selective justice mm, ma'ana zaɓi ake a zaɓi wani a kyala wani mm-hmm. amma kuma abin da da yawa mutane ba su sani ba a shari'ance shi wannan abin ya samo asali ne daga cikin shari'ar tamu me ya yasa ya samu asali saboda akwai wata power da aka bawa attorney general mm. na of the federation na gwamnatin tarayya da kuma na jiha hmm. kan cewa su ne suke da hurumin gurfanar da mutum ko kuma su hana a gurfanar da shi wannan ko da shugaban kasa ma a kaddara ma da fitishin da komai idan an kai mutum kotun attorney general ya zo ya ce a sake shi to dole haka za a sake shi to a attorney general shugaban kasa to zai iya yin wani abu ba tare da shi ba eh, shine abin da nake gaya maka ai ta inda aka samu asali kenan kaga dai wannan dai damar a tuhumi mutum ko a kyale shi ai magana ake ta dama ce ta shugaban kasa hmm. da kuma gwamna eh. tunda su ne suke nada da attorney general duk wani kuma criminal proceeding da ake yi a kasar mm. Najeriya wanda ta shafi federal government to attorney general of the federation zai iya zuwa ya ce a bari haka idan a state ne na state zai iya cewa a zo a bari to kaga idan ana so a magance wannan selective justice din mm. sai an je an fara gyara wancan abin eh, to amma misali su waɗanda ake ba alhakin me yasa ba za su abin da ya dace ba alal misali duk wanda aka zaba zai ce shi na kowa ne eh. kamar shugaban kasa Muhammadu Buhari taken sama ranar amma da ya ci shugaban kasa ta yi I belong to nobody kuma I mm. belong to nobody shi ba na mm. kowa bane kuma shi na kowa ne mm. in zaka dubi wannan zaka za mu zargi cewa duk wanda i laifi to Muhammadu Buhari ba zai saurara masa ba gaskiya ko da a jam'iyyar wa yake to amma yanzu kamar ba mu da tabbas kila da za amma kamar abin ya zama an fi karkata akan yan hamayya eh. ka san matsalar da muke fuskanta a kasar nan kusan tarihi ne yake maimaita kansa a baya can lokacin da Nuhu Rubado yana kan aiki aikinsa na kama 'yan hanci da rashawa mm. sai aka ga abin shigen irin wannan salon da shi ma ake bi mm. mutane suka gaya ake selective to shi ma wannan din muna ganin an ce an zaɓi canji a zo a mm. canja irin abin da ake da unfortunately sai shi ma ya zama haka yanzu kamar babatir kafin a cire mutumin nan sai da aka yi ta ihu a ƙasa aka ta fama kuma aka gina aka cire shi aka bar shi kawai ya tafiyarsa sannan sai da aka kuma mountain pressure sai da issues masu karkatar tasowa ana cewa ana selective sannan ina ji satin satin da ya wuce ne da ana cewa wannan satin da muke ciki ake cewa za a kai shi kotu za a abin ko barin an je kotun ma dai kamar yadda muka faɗa bangaren gwamnati ne dai masu gurfanar da wani. kaga dai abin da sai dai mu ce dai eh. Allah ya maganta mana mm, wato ƙari bayani akan maganar da kake cewa uh, power ta attorney general wato kamar kasashen da suka ci gaba wato akwai bambanci tsakanin minister of justice da attorney general mm, eh. of the federation haka ma a jiha akwai bambanci tsakanin commissioner of justice da attorney general of the state mm. wato shi ofishin attorney general kamata ya a ce wato kawai wani <laughs> professional abu ne eh, kamar yawa eh, growing ake independent mm. baya kallon waye baya cikin cabinet ba zai zauna su rufe kofa da gwamna su mm. council meeting mm. su rufe kofa da shugaban kasa su council meeting sannan kuma ya dawo kuma ya ce zai tuhumi wani dalili kuma wanda kuke rufe kofa da su dinnan su ne ma abokanan da ake tunani ko ake zargin sana yawa to ai ba za a taba samun adalci ba in ba an raba wannan yanzu alal misali kamar a nan Kano idan a matakin jiha za a tuhumi gwamna nuna akan wannan ishu din a kaddara ba shi da immunity mm. to kwamishinan shari'a ne ba to kaga ta to kuma shi na dashi wannan tsari dai Allah ya maganta mana za mu jingina waɗannan maganganun tunda muna nan dai Allah ya da makon gobe akwai batun cin cin kushewa kotu shi ma ina ga tunda dai muna nan makon gobe zai zama za mu fara za mu fi dukansa da yawa akwai wani batu na wasu sababbin kasuwanci da suke shigo mana mm. akwai zaka ga an ce ga wani guri an buɗe kanti zaka zo ka zuba dubu hamsin duk wata za a rika baka wata kil dubu ashirin a shekara a shekara za ka ga kuɗinka sun ninkwa kwaso. na imani duk wani business da zaka ji an ce ka zuba dubu goma mm. kuma ta zama dubu ashirin a shekara za ka ga ba karamin business ba mm. to amma in muka kalli baya za mu ga an yi cinikin sisin gwal an yi wani business da ake cewa yandon an yi wani mmm an yi da yawa babu wanda aka karke lafiya mm. amma duk da haka irin wannan abubuwan suna fitowa gwamnatocin mu suna zira ido su kuma mutane suna zuwa suna zuba kuɗin su shin menene ma halaccin irin wannan kasuwanci a shari'a an ce a musulunci na nabi tana dukkaninku Allah ya sa a Kano kuka yi karatu na san kuma jami'a Bayar duk wanda i zama lauya mm, mm, to lauya ne na bature da kuma lauyan alkur'ani mm. dan haka a musulunci ya kuka kalli wannan kasuwancin na zuba kaza ka ɗauki kaza na farko tun da mu musulmai ne mu fara kallon sa dan a musulunci wato in ka kalle dai aka baje maka yadda karatun mu'amala take zaka ga karar cewa wato uh, riba based transaction ne wato mu'amaloli ne na riba saboda tun a farko Allah na tuba dai eh, ni ba malami ba ne amma dai muna jin karatu mm. eh, tun a farko idan kaga an kayyade maka cewa za mu shiga mu'amala ga ribarka tun ma ran da zaka sa kuɗin ka kasar ribarka kuma mafi akasari zaka ga babu asara ba a ma hararuta mm. riba ce kawai sannan kuma kuɗi ne da kuɗi ake mu'amalar da shi ba wani kaya ne ka kawo ka sayar aka baka ba ko ka ba da sako a sayar in an ci riba a kawo maka ribarka da kuɗuwar kuɗinka ba haka bane mm. so ni ina na ganin a fuskanta ta shari'ar musulunci ma tun farko basis din ma mu'amalar na riba ne sannan muka zo muka kalle shi a bangaren bature din a bangaren bature zaka ga wato abin da ake cewa ponzi scheme ne ponzi scheme shine wato ka ta gina wata gadar zare kawai ka ta gina gidan kwali wannan ya haukan wannan zai zare karkasa wannan to a karshe zaka ga kwalin nan dole kundin zai rikito eh, to a na karshe karshe dama wanda suka shigo na karshe karshe akan su yake karewa mm. saboda zaka ga in ka tsefe mu'amalar ba wani business da ake kuɗin ku ne ake juyawa kawai in wannan ya shigo a bawa wancan riba in wancan ya fita a bawa wancan in wancan ya karo a bawa wancan the same kuɗi ne suke ta circulating a ciki to by the time karayar ta zo dama zai karye akan na karshe karshe ne kuma sai ka ji kuɗaɗe ne makudai kuma mutane ga misalai nan an yi tun a farko farko na zaton wurin 2003 zuwa har 2006 ko 2007 an yi wani abu da ake cewa Nospetco wanda Nospetco kamfanin mai ne eh, suna mu'amala hada-hadar oil and gas harkar mai fetur eh. amma suka zo suka rika karɓar kudaden mutane cewa za su rika ba da riba ana zaton su su lokacin babba ne dubu ɗari hudu da hamsin ake sawa ana ba da dubu hamsin duk wata mm. shi ma haka mutane da yawa suke asarar miliyoyi sannan aka zo aka yi su wannan mmm da kake magana da sts <laughs> eh. ga wani shi wannan stc da dan tata su za mu zo kansu makon gobe za mu yi kokari mu gayyato masu gurin su yi bayani alaba su kalle ku kalle su to duk wa'annan abubuwan ka duba sai ka ga financial transactions ne wato mm. suna nema su mai da kansu financial institutions ne eh. financial institution kuma is highly regulated mm. akwai hukumomi da suke kula da su saboda dukiya ce ta al'umma dole a tabbatar amanan nan da za a baka an sarɗanta maka wasu sharuɗa ko ka'idoji mm, akwai wani da na taɓa magana da su STC Arewa sun kuma tabbatar mana cewa suna da rajista ta CAC amma da na bincika sai na gano cewa hukumar kula da harkokin kuɗaɗe mm. SEC kenan mm. sun tabbatar mana cewa duk wani business da za a ce ka saka hannun jari to sai da kuma dukkanin suna bincika daga ɗan tatan har zuwa STC din babu wanda yake da rajista ta sec kenan amma duk da haka za mu ba su uzuri musamman masu dan tatara stc tun da yanzu su suke cashe za mu je mu ji daga bakin su ko kuma mu gayyato su su yi mana bayani don mu gane cewa me bambancin nasu business din da kuma irin waɗancan da muke zargin sun cuci mutane sun kuma gudu kadariya ita kwararriyar mai irin waɗannan business din ce ta yi su kala kala hatta ma stc da dan tatara ce dukin zuba hannun jari ko amma fa an makale mata wuya a wani na farko ga me cikakken surai kadariya ahmad sale mai fata farko dai za mu so mu ji akwai wani business din da kika yi kuma kuɗin ki sun makale ba ke kadai ba har da wasu matan wani business ne gaskiya ne to mu dai business din da muka sa kuɗin mu suka makale ha za a yi halin ba mu san kowanne ne ba To. tunda ba a nuna mana cewa gashi ba saboda na farko dai wanda muka yi ni da ita yarinyar da muka yi ni da ita muka je muka saka wazilai bunawa muka saka mata da ni da ita da muka saka saka mata zulai ta mana payment ta ba mu har da mu da ta ba mu yawa karan farko sai da na tashi sai yan uwana kowa za su shiga sai na zo ni kuma sai na je gidanta sai take gaya min akan cewa ita za ta bude harka da mijinta mm. to da suka ce za ta bude harka tana kokarin ta bubude to mu kuma sai muka bata kuɗin mu da ni da kanwata Sara da Muhammadu muka bata dubu ɗari bakwai sai ta turo min akawunt ɗinta sai kuɗin ya ki shiga sai ta turo min da namijinta sani nuhu ibrahim sai na tura masa dubu ɗari uku da sittin ta bankrot diamond hmm. da na tura mai sai na dawo to bayan kwana biyu sai suka sai na dawo gida kina jiran riba yawa a'a sai ake cewa ana neman wasu kuɗin Mm. kudin ba su isa ba sai suka kirawo ni mahaifiyarta ma ta kira ni tunda yaya ce a gurin mijina suka kirawo ni akan yaya za a in zo in samo musu 10 miliyan sai na ce miliyan goma mm. sai na ce kai ni ba zan wannan ba sai na buga yar uwata lokacin tana dubai bikin atiku matarsa ta aurar da da mm. to suna wancan bikin da ita da ah, mijinta yau sai na mata magana yar uwata ita take bina eh, sai ta kanwata eh, ce ita take bina eh, lalle ka saka hannun jari irin to ni ma zan buɗe na hannun jarin zaki <laughs> saka eh. to sai nayi mata magana sai ta ce ita babu kuɗi a hannunta daga mm. baya kuma ma sai ta kira wani ita yarinya take cewa to ko zan yi wa akwai mai makaranta wanda su babarta ma suna cikin magadan makaranta nan halal ko zan mata garanto ya zo ya ba su miliyan goma to ni dai ban yi wannan ba Allah ya tsallaka bayan kwana biyu kawai kuma sai aka ce mana babu kuɗi to yan uwana na suna ta faɗa suna wannan sai kanwa mata ta kira tana zazzaginta sai ta kira ni ta ce kin ji kin ji sai na ce to ya ake ciki yanzu ni daman na ce ma ni na wani hakura amma da zan samu wa'annan masifafin yan uwan nawa ma a babba su kudin su yan uwanki a ce mu kawai dai yan uwanki masu neman haƙƙin su dai ba a ce masifafu ba eh. sai ce ta yi ai duk ta yi list din mu ma ta kai mu banfai to akan kowa yake son kudin sa ya tafi banfai mm. sai muka tafi banfai banfai akwai banki a banfai ai banfai da muka tafi banki banfai banki yawa banfai for ban fayi wannan police headquarter police headquarter kasuwanci oh ah, police headquarter yan sanda eh ta ah, ce eh, ta kai sunayen da sallama yawa da ta kai yan mu shikenan kowa ya je sai su ce ai kuɗi sab sun makale to amma ni da mun yi magana da ita akan cewa ta tura miliyan goma can ta sai kuma gol na miliyan bakwai su gol mm. ragowar miliyan ishirin suna nan ya za a yi ta ba mutane kuɗinsu su ne bata sayar ta sa'ai ba sai na ce ki kira kowa ita ba ce ke ita yarinya mm. akan ki kira kowa a gidanta da na je nace kira kowa ki bashi yawa ai ba a ce mata yarinya ce kankanuwa ita matar ya bi ita ah, matar kamar ya ce a guri na eh, gaskiya eh. sai nayi mata magana akan ki kira kowa sai ta ce a'a da dai zan kuma dai samu mata kuɗi mm. saboda a sa a wani hannun jarin ta kuma samu ta sa a wani menene shi ma yanzu dai mu yanke wannan watakila ba mu da lokaci to banda wannan business din da kika shiga kika makale kina yin eh. waɗansu ko kuma kin dan taba wasu a baya gaskiya ina dan tabawa kamar wanne da wanne amma wa'annan tun da dai ga kamfanin muna ganin su ra'ayal aini mm. wancan ko kai kuɗi muka ba ta hannu wannan iska ne eh. ba ma iska muka ba ba mu ita muka ba eh, ita ta san iska kan iska ake dora kuɗin ita ta san iska mu <laughs> gaskiya ita muka ba wa tsakanin lai wa rasulihi da mijinta mm-hmm. mu ba mu san a iska ba ta tura eh tunda ai na tura mai dubu ɗari uku da wannan kuma rago yan uwana wa'inda muka zo tare ya gaya musu kan cewa ai ta gaya musu kan shi ya buɗe kamfani a abuja mm. yake harkar gwal yana juya kuɗi zai dinga ba da uwar kuɗi da riba a wata kajiyan da su aka gaya musu to da wannan wanne da wanne kike yi eh to yanzu gaskiya ina dan tata dinna kuma ina STC STC arewa arewa eh kin zuba mm. kuɗi a dan tata eh. ya na dan tatan ike ya na dan na shi dan arewan yake yawwa shi dan tata lokacin da muka je tsarin su kala uku ne hmm. ko ma in ce hudu akwai na wata shida one pay kenan akwai kuma six monthly plan wanda duk wata za a dinga baka akalla in ka sa dubu ɗari biyar za su dinga baka amma sai kuɗin sun juyi sun kai kaman wata biyu za su dinga baka dubu ɗari biyu duk wata yawwa a to kuɗin kuma kuɗin ka suna wata shida a contract ya ƙare eh, ma'ana in ka zuba dubu ɗari nawa in ka zuba dubu ɗari biyar sai ai ta baka nawa dubu ɗari biyu har shekara ɗaya a'a wata wata shida eh. kaga za a baka miliyan ɗaya da ɗari biyu a dubu ɗari biyar eh. a barista <laughs> wannan ai barista eh, sai za ka fasa rangin ga yau to ina zo ina bulo ko are rediyo to daga nan kuma shikenan sai ayaya. yawa to shikenan wannan ya ƙare contract ɗin ya ƙare sai walcan kuma idan ka saka wata shidan za su baka kuɗin ka a dunkule ka bar shi ba za ka karɓa ba sai wata shida za su baka miliyan ɗaya da rabi. dubu ɗari biyar? eh in ka saka dubu ɗari biyar. eh kuma da an ka karɓa. eh fixed deposit ɗin. Eh, yawwa za ka wannan to eh, sai kuma an ka karɓa. an ka karɓa eh, akwai kuma na dubu ɗari. yanzu ka sai gidan hayar miliyan goma ma ai ba da ba lallai an miliyan ɗaya da rabi ba. yawwa sai kuma na shekara. shi kuma zaɓen da suke yi ai a da takardarsa da tsarinsa a jiki mm. sai na shekara idan ka saka hannun jarin ka kaman dubu ɗari biyu to za su dinga baka dubu hamsin a shekara mm. duk wata har shekara sun gama biyan to stc fa shi ma haka ike a a stc su riban bai kai wannan ba tunda su ma inan din sun rage a eh, wannan wata dan tatan eh. yanzu suna ba da a dubu dari dubu talatin da biyu wannan mm. watan muka ji mm, ko tashin dalan nan ne ko tashin dalan <laughs> kin taɓa yin yandon ban taba yi ba season dubai fa dubai gold shi ya taba eh, swiss gold shine kanne na suka yi ban yi ba shi swiss gold da kanne ki suka yi an kwashe lafiya to dai gashi nan sun dai dan fita tunda shi ma ana maka biya ne kaman kwana goma kwana nawa mm. inda rabon kuɗin ka sun fita shi kenan. To yanzu wani shawara zaki ba wa mutane musamman ma mata tunda yawanci mata barista sun fi shiga wannan eh, tarfa. ita kadariya an ka kula har yanzu ita bata nuna wani shakku ga STC da dan tata ba ko? Eh saboda gashi nan muna kallon su ga kamfanin su na. Eh kamfanin su yana nan komai nasu yana nan. Mm, ba eh, kaman wancan ba da ake cewa an tura wa duniya. Mm. To amma akwai wani form ne da ake cikewa? Eh akwai form din su na agreement sosai kuwa da zaka siya naira dubu daya. Wai tsarin su zaka karanta to in kayi accepting sai ka ciccike. sai ka sa hannun jari ba sa karban cash sai dai ka je da atm ɗinka su cira ta pos a fom ɗin nasu mm. su ma suna sainin ne ko kuma kawai kai wanda ka yadda kai za ka yi sainin ai za su yi maka ne in suka hada suka yi sainin suka komai za su yi maka photocopy da talaka su baka ka tafi da ita as evidence ga kuma hanyoyin da suka suka juya kudin ka su STC sai ka tafi da ita gida na ga taliya suna bayarwa eh, suna ba da gaskiya daga kayan abinci tsarin su yayi mm, gaskiya har yanzu dai ina nan akan matsaya ta farko da na faɗa akan wannan business din mm. cewa irin wannan ma'amaloli ma'amala ce da addinin musulunci bai yadda da ita ba kuma sannan a iya fahimtar mu ba su cika tsarin dokokin kasa ba a kaddara ma mutum ya haƙura da bin yadda addinin ya ce yayi to kuma dokokin najeriya na kasa ma za ka ga abin sun saba masa cases na san ban san iya adadin nasa ba ni ma ina da su da yawa na wannan a yau ma sai da ka kawo min ɗin su har ba na san da mutum karbawa yau sai ai ba ya ishe ni ya ishe ni saboda ta kowane bangare kake in a bangaren wanda aka ciwo kuɗin ne homeless case ne babu wani headway in a bangaren wanda ya ci kuɗin ne ba kadara ba komai ba abin da za a iya kamawa a warware a ce za a biya mutanen nan kuma a cikin waɗannan waɗanda suke a yanzu ma akwai wani wadda jagoran yin an taɓa tuhumar da laifi makamancin irin wannan an yanzu ma bai mutu da ta an mun zo wata ila zamu bada shi dan zan bincika akwai akwai wanda na gani ah. su da suka tashi ma forms din kamar irin daga internet aka yi downloading din sa terms ne irin na turawa hmm. a jiki abin da wani clause da na gani yake cewa wani census zai iya arising da zaka rasa gaba ɗaya capital ɗinka ah, ah, kuma ka sa hannu kuma da turanci da turanci mutane ba karanta suke ba abin da zai baka mamaki da takaici har da lauya a cikin victims din suna nan kes ne yana gaban amma ni ba tare da sun to ni ma abin da zan ce bai sha bamban da abin da Ibrahim ce ya ce ba to gaskiya abubuwa ne ake yin su ba bisa doka ba Allah ya kiyaye mu amin Allah gori a sama ko kuma mm, shine <laughs> jifan eh, to bai sauraro dole anan za mu gintse shirin a madadin barista Sakir Gezawa tsohon sakatare na kungiyar lauyoyi ta kasar reshen jihar Kano kuma dan uwana irin dan uwan jamil albarkatin Jamila Gezawa mun gode kwarai Allah ya mai da kai gida lafiya Allah ya raye zira Allah ya albarkaci iyali sai kuma barista ibrahim ce di lauya na ne shi mun gode barista allah ya mai da ka gida lafiya ga amina allah ya sa ta zo ba ta da hanya to allah mai da ku gida lafiya mun gode kwarai a madadin jagoran tashar ahmad garzali a kudu sai kuma wanda ya sada da ku abba haruna idris nasir salisu zango sunana nake cewa wassalamu alaikum allah ya kai mu makon gobe